bayyana damuwarka ga mutumin da ba zai iya maka maganin damuwar ba wannan rashin tunani ne sannan wulakanta mai ƙaunarka aikin jahilci ne raina na gaba da kai alamar taɓewa ce faɗa da wanda ya fi ƙarfinka ko hauka ne sannan hukunta abin da baka sani ba wannan ai haɗari ne sannan kuma adawa da wanda Allah ya ɗaukaka rabon wahala ke kawo shi wannan mutum ya yi sannan sirri da maƙi ganganci ake ambata masa zalunta iyalinka wannan masifa ne